Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci tara 1925 da kuma sittin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita ɗari 200.5 sauran gidajen rediyon sun haɗa amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da daren yau Alhamis 18 ga watan Yulin 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari muke farin cikin saya ke kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a garin da magaram na jamhuriyar Nijar an buɗe cibiyar kula da yaƙi da safarar mutane ta farko a nahiyar Afirka. Haka kuma za ku ji cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta karrama waɗansu shugabannin al'ummomi daga ƙasashen Afirka su biyu da lambobin yabo na tabbatar da wanzuwar 'yancin yin addini. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wace irin rawa malaman addini ya kamata su rika takawa wajen tabbatar da zaman lafiya? Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin labaran wasanni a takaice, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Yau Alhamis shugaban hukumar kula da abinci ta duniya ya faɗi cewa hukumarsa na dab da cimma yarjejeniya da shugabannin kungiyar 'yan tawaye na Huti don kawo ƙarshen dakatar da bada taimakon abinci a wasu yankunan Yemen da kungiyar ta kame da aka yi a baya. A watan da ya gabata, David besley shugaban hukumar kula da abinci, da ake kira wfp a takaice ya ba da umarni a dakatar da rarraba abinci a sana'a ba babbar birnin kasar wanda 'yan tawayen hutu suka mamaye ya faɗi cewa matakin na da muhimmanci saboda 'yan tawayen na karkata tafiyar kayan agaji don su samu riba kuma ba su kyale kungiyoyin agaji su yi aikinsu ba tare da kasalanda ba matakin dakatarwar ya shafi kusan mutane dubu ɗari takwas da hamsin amma an bari a ci gaba da gudanar da shirin agazawa yara masu fama da yunwa da mata masu juna biyu da kuma masu shayarwa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce barkewar annobar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo matsalar lafiyar al'umma ce ta gaggawa da ta zama abin damuwa ga kasashe. Hukumar ta ce mutanen farko da suka kamu da cutar Ebola a garin Goma ɗaya daga cikin manyan biranen kasar ne suka aka ayyana dokar ta ɓaci hukumar ta who ta kuma bayyana yaduwar cutar a matsayin abin damuwa inda ake samun rahoton mutane goma zuwa goma sha biyar da ke kamuwa da cutar a kowace rana kuma mutane dubu ɗaya da ɗari shida da da shida sun mutu tun bayan da annobar ta ɓarke tedros adnohom ghebreyesus babban daraktan hukumar ta who ya ce a risk assessment remains that the risk of spread in DRC and the region remains very high. mu a kan haɗarin da ke tattare da yaduwar cutar a jamhuriyar demokradiyyar Congo da kuma yankin har yanzu yana da yawa amma haɗarin bazuwar cutar a wajen yankin ba shi da yawa. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. 'Yan majalisar wakilan Amurka Ilhan Omar ta kafa wani sako a shafinta na Twitter a daren jiya Laraba inda ta nuna wani hotonta a ɗakin majalisar wakilan ƙasar ta kuma rubuto sako zuwa ga shugaba Trump da magoya bayansa waɗanda ciki 'yan kwanaki kaɗan suka sha nuna cewa wadda ba a mulkiya ba ce ta kuma koma somaliya ƙasar da ta koma da asali. Umar ta rubuta inda ta ce ina inda ya kamata in kasance wuri da nake wakiltar jama'a sun kusan sai kuma yadda za ku yi da ni bayan haka da yammacin jiya hukumar ta ambato kalmomin uh, marubuciyar nan bakar fata wato marigaya maya angelo a shafinta na twitter inda ta ce kana iya harba ni da kalmanka kana iya yanka ni da kallonka kana iya kashe ni da kiyayyarka amma duk da haka kamar iska zan tashi wannan saƙon na ya zo ne bayan da trump ya caccaki umar da wasu mata uku da ba turawa ba da ke majalisar tarayyar kasar Uh, uh, a kwanaki hudu a jere yana ci gaba da jefa alamar tambaya akan ko suna kishin amurka yana kuma nuna cewa su bar kasar ina gani kamar ba sa son amurka abinda trump ya ce kenan akan majalisar ilhan umar da alexandria ocasio-cortez da ayana presley da kuma rashida talib hukumomi a birnin kyoto na kasar japan yanzu sun ce akalla mutane 33 aka kashe a wani abu da ake kyautata zaton harin da gobara a kan wani ginin kamfanin shirya fina-finan wasan yara ma'aikatan kwana-kwana da 'yan sanda sun ce gobara ta fara ne a lokacin da wani mutum ya shiga cikin ginin ya jika kanshi da wani abu mai saurin kama wuta yana faɗi ku mutu da ƙarfi a yayin da ya tada wutar kusan mutane saba'in ke cikin ginin lokacin da gobarar ta tashi. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu a garin da magaram na jamhuriyar Nijar an buɗe wata cibiyar kula da yaƙi da safarar mutane ta farko a nahiyar Afirka Wannan cibiyar dai an buɗe ta ne tare da taimakon Amurka da Kanada da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya wato IOC da kuma gwamnatin ƙasar daga da magaram ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana. Wannan cibiya ta kula da yaƙi da safarin mutane ita ce ta farko a Nijar da ma ƙasashen Afirka masu amfani da Faransanci. In ji Madam Goje Maimuna, Darakta Janar ta Hukumar Yaƙi da Safarin Mutane wato ANLTP. Le Centre pour Victimes de Traite de Zender, effectivement, c'est le premier centre d'accueil pour victimes au Niger. Et c'est également le premier centre dans l'Afrique francophone. La traite de personnes et le trafic illicite de migrants, le Niger est l'un des pays le plus porteur en matière de protection de victimes. Niger Eva Pons L'OIM e a pu, avec le soutien du gouvernement canadien, réaliser des travaux de réhabilitation et d'équipement oem ta tallafa da taimakon kasar canada da kayayyakin tafiyar da cibiyar barguna magunguna de couverture de kit d'hygiène et de matériel da abin yin sana'o'i d'activités récréatives L'OIM e a reçu un deuxième projet sur la période 2018-2020 pour soutenir le centre de zinder financé cette fois par le département d'état américain oem ta samu karin wani tallafi daga shekara ta 2018 zuwa 2020 pour lutter contre la traite des personnes, permet d'appuyer le fonctionnement du centre. Don kama ma cibiyar ta da magaran a cikin yaƙi da mutane. Madan Goje ta ci gaba da cewa En 2019, le Niger a reçu le prix de la lutte contre la traite des personnes des partenaires techniques et financiers parce qu'on a estimé que c'est l'un des pays où l'État a fourni le plus d'efforts. de shekara ta 2019, Nijar ta samu kyauta na yaƙi da safarar mutane daga masu hannu da shuni kasancewarta ƙasar da ta fi mai da hankali a kai. C'est dire que la lutte contre la traite des personnes est une préoccupation soutenue par les autorités politiques. Abin nufi yaƙi da safarar mutane ta zama damuwar hukumomin ƙasar. Volonté politique pour laquelle l'OIM arrive à soutenir l'État de Niger. niyar da ta kai OIM dafa ma gwamnatin na Niger. Lorsque l'OIM nous a approché, Nous avons estimé que la problématique de la traite des femmes et des enfants touchait beaucoup plus la région de Zender et que l'urgence était de faire le premier centre à Zender. A lokacin da OEM ta tuntuɓe mu, lura da matsalar ta fi kamari a jihar da magaran ya sa muka ajiye cibiyar a nan shaibu musa gatan shari'a ne a babbar kotu ta da magaran wannan abu yana kwatanta cewa kasan tana kokarin yadda ya kamata don ta kare hakkin ɗan adam saboda duk wanda za a kawo nan saboda suna cikin mugun hali ne kuma suna da haƙƙi wanda ya kamata gwamnati ta kare masu duk ƙasashe suna yaƙi bisa gare shi saboda abu ne mai muni sosai ƙasanmu ta taka rawa ta a zo a gani biskan yaƙi da wannan abin gundumar kance ta yi ƙaurin suna wajen safarin mutane da zuwa ta burada tsayyabu musa shine shugaban gundumar ta kance mutane na cikin gundumar mu waɗanda yawancinsu suna cikin masu zuwa tabarada a cikin jihar nan ta da mahi yawa yake zamantowa ana maido su inda ake karban su ko inda ake sa a kula da su babu shi kenan yau wannan gida da aka yi sai mu ci alhamdulillah ina tsammanin zai ƙara ba mu ƙarfin gwiwa wayar da mutane maza da mata kai dangance ga wannan tahiyar da suke yi. Tamara Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Nijar. a gaida Tamar Abari. To daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu dawo nan Amurka. Inda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta karrama waɗansu shugabannin al'ummomi daga ƙasashen Afirka su biyu da lambobin yabo na tabbatar da wanzuwar 'yancin yin addini, ciki har da Imam Abubakar Abdullahi, limamin da ya kubutar da wasu ɗaruruwan Kiristoci a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a ƙaramar hukumar Barikin Ladi da ke jihar Plateau a Najeriya. Ga rahoton da Yusuf Aliyu Harande ya haɗa mana. Imam Abubakar Abdullah of Nigeria. While he couldn't be with us in person tonight, his story is truly remarkable. Sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo ne ya mika kyautar ga Imam Abubakar Abdullahi a wani taro da aka yi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ke nan birnin Washington DC. Imam Abubakar mai shekaru 83 ya lashe wannan kyautar ce mai take International Religious Freedom Award bayan da ya ceci wasu ɗaruruwan Kiristoci a yankin ƙaramar hukumar barikin ladi da ke jihar Filato yayin da wasu mahara suka kai musu farmaki a yankin. inda ya ɓoye kiristoci a masallaci da ke jikin gidansa a shekarar da ta gabata. Shi dai Imam Abubakar ya sadaukar da rayuwarsa a lokacin wani rikici ne mai nasaba da ƙabilanci da addini inda bayan da suka gama sallar azahar sai suka ji harbahar bindigogi suka fita don ganin abin da ke faruwa ko da ya duba sai ya ga kiristoci na guduwa don neman mafaka ba tare da wani ɓata lokaci ba liman abubakar ya ba wa sama da kiristoci 262 mafaka a cikin masallaci da ma gidansa da ke kusa da masallacin bayanai sun yi nuni da cewar limamin ya tsaya tsayin daka a kan cewar kada a taɓa kiristocin har ma ta kai ga ya ce sai dai a bakin ransa ba zai bari a taɓa su ba. Ko da yake duk da cewar 'yan bindigar sun kashe wasu kiristoci tamanin da 84 a ƙauyen da ake kira Ngar. Irin jajircewar Imam Abubakar ta sa adadin waɗanda aka kashe bai haura haka ba. saboda ya yarda cewar mutunta wasu mabiya addini daban da ba nasa ba babban abu ne da ke da matukar muhimmanci kamar yadda jawabin sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya nuna madalla a gaida yusuf aliyu harande yau kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kafin mu buɗe layukan namu mu shaƙata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun sami kira daga jihar Niger. Wa muke tare da shi a jihar Niger? ne Malam Marush Tela ɗin Kibakuri a jiya. To Malam Marush ka ɗaga murya ka ba ma jinka sosai. Hello, kana tare da mu? Eh, ina tare da ku, ina jin ku, ina jin ku. To, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau? kamar bayanin da ake na aka wace irin rawa malaman addini ya kamata su rika takawa wajen tabbatar da zaman lafiya? To, eh, abin da ya kamata malumma mu yi a zama su ne suke kawo duruta ne a cikin jihar Najeriya saboda idan suka koma wurin Allah dukan mu al'amar mu zai koma ne To, kana tare da mu har yanzu? Eh, ina tare da ku har yanzu. To muna jin ka. Mhm. Eh na ce idan wani mu suka koma wurin Allah duka al'amuran mu zai koma daidai duk saboda su ne fi kawo kuna rudani a Najeriya. Malaman To mun gode Malam Marushi yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kaduna. Hello wa muke da shi daga jihar Kaduna? Hello. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda to gashi mun sake samun kira daga jihar Kaduna. Hello, wa muke da shi daga jihar Kaduna? Kana magana da Jafar Salisu. To Jafar Salisu menene ra'ayinka? Ra'ayina a yau shine kamar magana da aka tattauna wanda ya gabace na ji an tambaye shi akan abin da malamai ya kamata su taka rawa a kai abin da malamai ya kamata su taka rawa a kai shine nuna wa mutane matsayinsu tsakaninsu da ubangijinsu dama gurɓacewar yanayi tana faruwa ne idan an saki allah idan al'umma suka saki allah to allah zai bar su da dubaran su su je su ta wahala. don haka lallai ne wajibi ne ga malamai su miƙe su gaya ma al'umma cewa su fa koma ga Allah shine kawai mafita shine kuma samun hanya mafi sauki shine kuma hanyar da zai kawo zaman lafiya ba yawan zage-zage ko da nuna cewa dole sai shugaba ya miki yayi wani abu ba. To mun gode a ah, Malam Jafar Salisu daga jihar Kaduna yanzu kuma bari mu je jihar Katsina. Wa muke da shi daga jihar Katsina? suna magana da malam yakuba mai almajirai katsina to muna jin ka menene ra'ayinka to ni abin da nake gani wannan abu da mahari yana daga shugabannin addini mm. na ka ce wannan shugaba ne na addini zai ba da gudunmuwa to allah yadda za a samu haɗin kai wajen majiya shine nake ganin limamai da kuma in aka haɗa kai ana nuna mabiya to insha Allah za a samu zaman lafiya. ya alhamdulillah haka nake gani sunana ya guba to to to to mun gode ya haya yanzu kuma bari mu je jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger assalamu alaikum assalamu ah, alaikum assalam wa rahmatullah kuna magana da Ibrahim da wancan hula a garin mai gode a Kimba To Ibrahim mai wankin hula menene ra'ayinka? To ni ra'ayina kan wannan maudu'i da kuka kawo a yau yayin da na fuskance shi na farko ainihin manyan malaman mu mafi yawancin su sun saki koyarwa ta fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin da da suna a kanta suna koyar da 'yan uwa musulmi to duk wani rudani ba za a same shi ba amma su inda suka bai da bangaren al'amarin tafsirar su wa'azozin su soke-soken juna da zage-zagen juna. saboda musulunci babu ta'addanci game da musulunci a cikin musulunci babu ta'addanci babu kuma ka ce zaka je ka zuba jinin wani ko ka zage wani duk gaba ɗaya babu shi to ba su mai da hankali a bangaren wannan sai dai bangaren rarraba kawunan ainihin mu musulmi da sauran waɗanda ba musulmai ba ni a inda na fuskanci al'amarin kenan. to mun gode malam ibrahim mai wankin hula daga jihar niger Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda yau muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku wace irin rawa wace irin rawa malaman addini ya kamata su rika takawa wajen tabbatar da zaman lafiya. Malaman addini ya kamata su taka yana da kyau a ce su dinga faɗakarwa ga matasa. Hmm. Akan addini akan neman zaman lafiya da zaman da akan zaman lafiya. da juna saboda kowa ya sani a rayuwar duniya su da Allah ya halarci duniya akwai kiristan akwai musulmi haka Allah ya mu yana da so a ce mu zuna lafiya mm. yawwa fata na kenan to mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Oyo wa muke da shi daga jihar Oyo eh sunana Manuka dan PDP nan kan shanu akin yale kan speak wadi To muna jin menene ra'ayinka? wannan maudu'i naku na ji daɗi ne kwarai da gaske domin an so mini inda kai mai kai kai. Ya mm. dace shugabanni na addini gaba ɗaya su bi koyarwa mu musulmai mu bi koyarwa ta annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Mu mm. zan ka faɗakarwa irin yadda Allah ya ce tsakanin musulmi da kirista babu faɗa. Babu faɗa babu babu zama mara kyau zama ne na mu zo su zo mu zo mu zauna wuri ɗaya mu yi kowa shi na shi addini idan lokacin sallah ya mu zo mu yi sallah idan lokacin zuwan coci ya yi zuwa coci fi na fi ibada mu zauna lahiya assalamu alaikum to mun gode da dan ibadan to yanzu kuma bari mu je jihar bauchi wa muke da shi a jihar bauchi assalamu alaikum sun rayyana zakariya daga bauchi state nigeria to rayyani menene ra'ayinka wato kuna magana akan malaman addinai ne ko malaman addinin musulunci malaman addinai gaba daya na musulman da kuma kiristoci to alhamdulillah to wannan abin da ya shafi kowane dan najeriya ne in har daga shi ake gyaran ake bukata abu mafita shi ne su malaman addinin musulunci su dinga tuntuban hello Rayani kana tare da mu? Muna muna tare. To muna jin ka. Wato a mm. yana buƙatar tuntuɓar juna. Mm. A koyaushe a dinga samun fahimtar juna tsakanin su malamai din to mabiya kuma sai su baya. da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode Rayyanu daga jihar Bauchi yanzu kuma bari mu leƙa jihar Zamfara wa muke da shi a Zamfara. Lokuna magana da Ayuba Ibrahim kwafe lokal gamin unguwar Angwa Samama. so Ayuba Ibrahim menene ra'ayinka? Eh, ni ra'ayi ra'ayina kamar ina gani mutane ba su jin dokokin abin da kamar alkur'ani ya ce da kuma kiristota ba su jin abin da Bible ya ce. ga suna bi duka ba a kawo rudani a cikin mutane akan abin da zai rarraba tsakaninsu don wa'annan littattafai ko wannan littafi mai girma alkur'ani da Bible duk sun ba da misalin kwanciyar hankali da wani abu da kowa da ya sani to sai ka ga malamai sun zo suna sanya ra'ayoyinsu ba jin abin da alkur'ani ya ce ba da bible ya ce to don haka sai a fallasa mutane a cikin wannan to saboda haka ina kiran malamai ayuba ibrahim daga jihar zamfara yanzu kuma bari mu leka jihar kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam da wa muke magana to kana magana da kani mai wankin hula daga karamin hukumar zaria jihar kaduna tarayyar najeriya to kani mai wankin hula menene ra'ayinka to gaskiya ne to gaskiyan magana a malaman addinin musulunci da na kirista kusan sun bar shiri tun baya saboda lokacin jawo hankali dangane da yadda za su rinka wa'azi da karantar da al'ummarsu to mafi yawanci sanan aka samu matsala wanda yake idan mutum ya zo mai ya karantar da bangaren addini wanda yake ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce sai a saki sai a koma ana karantar da wani abu daban to gaskiya magana yana ɗaya daga cikin abin da ya ba mu matsaloli to malaman mu na dawo hankalin su da na kirista da na addinin musulunci sai sun tsaya sun daga wannan koyarwan na tsakani ga Allah to za a ci gaba da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali kani mai wankin hula da to mun gode kani mai wankin hula daga jihar Kaduna To muna godiya kwarai da ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa karfe 4 da minti 54 yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. ƙarshe dai kaftin ɗin ƙungiyar super eagles ta najeriya john michael obi ya tabbatar da yin murabus daga bugawa kasar tashi wasa jin kaɗan bayan da kasar ta zo ta uku a gasar ƙwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta bana a kasar masar dan wasan na tsakiya mai shekaru 32 ya bugawa najeriyar wasanni 89 daga shekara ta 2005 zuwa tara inda kuma ya zura mata ƙwallaye shida tun a watan da ya shige ne obi ya kyankyasa cewa gasar ta cin kofin nahiyar afirka ta bana ita ce gasar karshe da zai buga wa kungiyar ta super eagles michael day na ganin lokaci yayi da zai zakuɗa domin baiwa matasa sabon jini damar gwada tasu hikimar a wani labarin kuma dan wasan najeriya odion igalo ya kara damar da yake da ita na lashe takalmin zinari a gasar cin kofin nahiyar afirka ta wannan shekara da ake dab da karkarewa a kasar masar bayan ya zura kwallo a ragar tunisia a wasan neman matsayi na uku na gasar da najeriya ta buga da tunisia a jiya laraba dan wasan mai shekaru talatin da ke takale da kungiyar shanghai shenhua ta kasar sin ya zura kwallon ne da kiku 130 da soma wasan wanda ya bada adadin kwallaye biyar kenan da ya zura a gasar wannan ya sa ya tserewa takwarorinsa red mahrez da adam onos da cedric Kambo da Sadio Mane waɗanda suke da kwallaye uku uku kowannensu. Hukumar kwallon kafar Najeriya NFF ta ce ba za ta kori mai horar da 'yan wasan kwallon kasar ba Ghana Turo duk kuwa da korafe-korafe da kuma kakkausan sukan da yake fuskanta daga masoyan kungiyar kwallon kasar biyu bayan kashin da ta sha a hannun kasar Algeria a wasan kusa da na karshe na gasar cin kofin nahiyar Afirka. Yanzu haka dai ya rage shekara guda da karewar raginsa. to sai dai shugaban hukumar ta nff a phoenix ya bayyana kwarin gwiwa akan samun nasarorin ro a nan gaba inda ya ce za a ma tura kocin domin samun karin horo daga kungiyar bayan Munich da ke kasar Jamus. Barcelona ta yi wa PSG tayin kudin euro miliyan 40 da kuma mika mata 'yan wasa biyu Philip Coutinho da Rakitic domin maido da tsohon dan wasan ta nema Yunkurin ya zo kwanaki kalilan bayan da Barcelona ta sanar da karbar aron kudi, domin sayan Anthony Griezmann daga kungiyar Atletico Madrid akan kudi euro miliyan 120 abinda ya jefa yiwuwar komin da nema ke son yi zuwa kungiyar ta Barcelona na cikin shakku murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria madalla a gaida murtala kafin mi sallama ga hadiza ta dawo da labarai amma a takaice Alhamis shugaban hukumar kula da abinci ta duniya ya faɗi cewa hukumarsa na dab cimma yarjejeniya da shugabannin kungiyar 'yan tawaye na Huti don kawo ƙarshen dakatar da ba da taimakon abinci a wasu yankunan Yemen da kungiyar ta kame da aka yi a baya. a watan da ya gabata david besley shugaban hukumar kula da abinci da ake kira wfp a takaice ya ba da umarnin a dakatar da rarraba abinci a sana babban birnin kasar wanda 'yan tawayen suka mamaye ya faɗi cewa matakin na da mahimmanci saboda 'yan tawaye na karkata tafiyar kayan agaji don su samu riba kuma ba su kyale kungiyoyin agajin su yi aikinsu ba tare da kasalanda ba. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce barkewar annobar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo matsalar lafiyar al'umma ce ta gaggawa da ta zama abin damuwa ga kasashe. Hukumar ta ce mutanen farko da suka kamu da cutar Ebola a garin Goma ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar ne suka sa aka ayyana dokar ta ɓaci. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hajiza Kyari da ta taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai kuma injiniyan mu Greg Burns Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.